zan yi bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya inci ya murtike yanka ya ba wa kowa in dai kana da rai sannan kana da gata kuma kana da kowa sannan ya ilahu shi in ya so ya kan fitar da ɗawa uba ga kowa A kuɗauna na Hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kuwa. Kuma kansa Adam ya zo duniya da gaba uwa ga uwa uba uba har ya da kuwa. Sannan annabi Isa uwa yake da ba uba ya zama ja gaban gaba fitila ga kowa. amma duka waɗannan dukkan Sa'ad dukansa wa kin gaba yiwuwa a gaba a fitar na kowa ke dai da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka kuɗa na kowa eh, tuba nake kafin laifin da rabbana zai ajinu wacce rana mai wuya da tsayuwa Eh, eh, domin gamo da ke zai zan masarkake ramun da sassaƙe ya zubar da caccake na ƙayar da ba a nutsuwa. Wa salam. kin gani sai yanzu ko da yar na sabuce na gudu me yasa baka zo da dan rakiya ba saboda kishin ki ba na son kowa ya ganki ni kadai nake son fara ganin ki ka kanshin turaren wuta ka kanshin turaren da kika fesa da kuma naka ba a ba wato kina iya magana amma ba za ki iya ɗaga kai ta yau ka fara gani na ai ina tunanin kaga fuska na a duniyan nan ya fi so dubu haka ne duk da haka kuma na ce sai na aure ki saboda ban gaji da ganin fuskar ki ba na fi son in ci gaba da ganin ki off the end of my life har karshen rayuwar mu sannan manzo Allah tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi ya umarce mu da idan muka yi aure mu yi sallah a biyu domin mu gode wa Allah kuma mu nemi albarkar take cikin wannan al'amari sannan ya bamu umarni da in dafa kanki na ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai hmm? to in haka sai mu tashi mu ji mu isar da wannan sako domin mu yi tsufan buri ko kamar yadda uwa take bidar ashe kaunar sa ce kamar yadda uwa take ka sa tired of kayan kin samu kin ci wani abu a cikin abinci ne jiya? Babu abin da nace sosai. Kawai ji na ina jin aman kuma ciki na na ciwo. Sannan to yanzu wanke fuskar ki akwai asibiti a nan kusa bari mu je su duba ki ko? To bari मुझे coisa, meu. Eles olham pra chamar meu time café, rapaz, que eu não tá ligado assim. Até o momento que você quiser lá. Ya kike jin jikin naki? Eh, amma har yanzu ina jin ta na tashi. Na ga alamun haka dan gashi nan kamar yawo ne mai ki taron miki baki ko? Sorry. Amma na san ba zai wuce kawai allura za su miki ba. Ni ba na kawai su magani har yanzu ke ba za ki dina eh, tsoron allura ba za ki girma da allura ba ni ma dai abin da yake wa mamaki kenan ni dai na san bai wuce a ce na zo magani ba da tuni ma mun manta mana gida <sighs> baba da mama sai ku yi farin ciki Allah ya ba ku rabu mataka tana ciki a na tsawon wata uku likita bayan kuma bata mana lokaci da kai da Allah ba wasa ne ka nan ba na zo ne kawai in karɓa wa mata ta magani mu tafi ka zo karɓar magani sai ka ci karo da babban albishi wata uku ya kamata watan gobe ta fara zuwa aure karki wasa da zuwa aure domin nuna halin ko in kula na iya jawo kai likita wannan ba result din matata bane ya za ka ce matata tana da ciki wata uku bayan jiya jiya na aka daura min aure da ita jiya aka daura mun aure subhanallah lallai to akwai matsala don tabbas wannan gwajin na baya bukatar wani dogon nazari specimen ɗinta kaɗai na ɗauka ban haɗa da na wata ba balle a ce ƙarya kake yi likita ba ni da ciki ta ya za a yi samu ciki har na wata uku bayan jiya na fara sanin wani ɗa namiji ki yi tunani amma amma ne amma ne kakkai ƙoƙarin zargin matata don da ka san yadda nake jire ta da ba za ka zo min da wannan magana what is difficult in pregnancy test an yin allura ya fi gwajin ciki wahala abinda wasu matan masu kanya cikin gidajensu Allah ya isa shi ya mutu fahimtar sai za ka dan mare shi ban za iska ba a taɓa na haushi irin yau ba ni wallahi a rayuwata gaba ɗaya wani namiji bai taɓa zuwa kusa da ni da sunan lalata ba ki daina faɗan haka Khadija ni za ki faɗa haka ai ni a gani na ni zan ba da labaran kanki na yarda da ke wallahi na yadda da ke Khadija zan iya rantsuwa akan likitan nan in dai har ba ƙarya yake ba to kuskure ya fi samu ya jikin naki ku sauki sai dai har yanzu zuciyata na tashi kuma na kai na fara ciwo bari mu je asibitin Dr. so kin san shi abokina ne kuma likitan nan haba amarya daga kuma tarewa sai rashin lafiya kadda sunanin su umma ne har yanzu bai rabu da ke ba kike cikin damuwa ai tunanin ma zai iya kawo min rashin lafiya ka san ce rabuwa da iyaye ba daɗi amma kuma zama da masoyi ai akwai daɗi ko kai ina baka labari ai baran gaya maka likitan nan ba karamin haushe bane ba duk sai ya sa na jin na tsani likitocin da suke bi amma abin da mamaki a sai wahala a ce wai a samu likita kai ko ma nas da za ta yi kare ciki Khadija nas din da na haɗa ki da ita da me ta miki ta duba jikina sannan ta mun wasu tambayoyi kuma ta sake karban fitsari da jini kuma ha ai babu komai duk abubuwan da aka yi a nan na gwaji babu wata matsala ba a bukatar dogon nazari a ciki. Alaikum salam. Khadija, zan baki maganin ciwon kai da amai. Don haka baki da wata matsala, kwantar da hankali. Kin gane ko? <laughs> Amar ta hango. <laughs> saboda kada hankalin matar ka ya tashi kuma na kirawo ka nan gefe saboda na san kai namiji ne za ka san yadda za ka bi hanyar da ka shawo kan wannan alama me kake nufi nasu wato likitan da kuka fara zuwa gurinsa da farko ba kuskure ya yi ba saboda sakamakon da na binciko na gano daidai yake da nasa tabbas khadija tana da ciki wata uku Wani yin cikin ta uku. Ni kuma na tabbatar Khadija na yarda da ita ba ta taɓa aikata zina ba. ina abin da nake so ka bincika ke a tsanake. Amma ina so ka sani cewa ciki ba fa ya shiga haka kawai. Dole sai da tarayyar mace da namiji. Da cewa kai tana da ciki kwana ɗaya. Da sai da amma ka ce min wata uku ina so ka sani cewa dole Khadija tana da ciki kuma duk inda ka je kowane asibiti ka je a faɗin duniyar nan abin da za su gaya maka kenan ina so ka fahimta cewa idan wani ruda ne kuka shiga koma gida warware tsakanin wannan matsalar kai da mutanka share kuma na so ta gane abin da muka tattauna da kai abu uwa nawa mamuci sannan ya ila shi ya in ya so ya kan fitar da dawa uba ga kowa ku dauna na Hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kowa. Kuma kansa Adam ya zo duniya daga ba uwa ga uwa uba uba har ya fi da kowa. sannan annabi isa uwa ya da ba uba ya zama ji a gaban gaba fitila ga kowa amma duka waɗannan dukansa annabawa kin gaba yiwuwa a gaba a fitar na kowa ke dai da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka kuɗa. Kila muka taso daga asibitin nan, muka ce komai ba. na yi maka magana har na gaji. Me ya faru ne Aliyu? Ka faɗa min mana. Nasir ya tabbatar mu da cewa kina ciki wata uku. A gaba na fiye faɗi sakamakon gwajin nan ba haka ya ce ba. Ya boye ne sakamakon kan hankali ke tashi, amma a lokacin da muka keɓe shi ya tabbatar mun da haka. Khadija ki faɗa mu ai na cika haɗu wannan cikin wane ne mutum wannan cikin kana zargina ne da zina in har kai kana zargina duk duniya babu wanda zai iya yarda da ni kan ban taɓa sanin wani ɗa namiji ba sai kai to dan me zaki ce baki san kowa ba sai ni bayan an tabbatar mun da kina da ciki wata uku kina so ki ce kenan na taɓa tarayya da ke kafin jiya? Ni ban faɗi haka ba. Ni kaina abin nan ya fara ruɗa ni. Da ka taka jiya. Ni maganin nan tsakani ne da ki. Ki faɗa min tsakani da Allah. Ya aka wannan abin ya faru? in zan yi bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rake ya inci ya murtuke yanka ya ba wa kowa ka yadda da ni mijina wallahi ban taɓa sanin wani ba sai kai na rantse da wanda raina yake hannunsa ban taɓa aikata zina ba Tunda na yi wayo, na san abin da ake nufi da zina. Kuma na kyamaci aikin. Na kuma kyamaci masu aikata ta. mun taɓa aikata wani mummunan aiki. Wannan wace irin jarabawa ce haka? Babu wanda aka taɓa jaraba da irin wannan lamarin. Ta yaya za a yi ciki ya bulla a jikina? Bayan an yi haka a baya, an kuma gama, kuma ba za a sake maimaitawa ba. Ki daina da tsohon nan Khadija. Ki zuba tunani saboda rantsuwa za ta cutar da ki. Tabbas kin taɓa tara da wannan miji kafin wannan lokaci. rantse da wanda ya saukar da littafin nan mai zarki na rantse da ayoyin da suke cikin littafin nan na rantse da tsarkakun maganar mahalicci na da ke ciki ban taba sanin wani ɗa namiji ba sai kai ko a farke ko a cikin bacci don ban taba ganin wasu alamomi ba yake damunki eh a da hankali wai ce miki ana sauran tsarkuwa ne come here, mother, don't sannan waɗannan magunguna ki siya ki fara amfani da su ki je can gurin inda ake karɓar kati ki je za su rubuta miki lokacin da ake fara zuwa Na shiga. Ina ya sami da wani al'amarin Khadija. Ba na da ta cewa Aliyu, da hukuncin da ka yanke zai yi biyayya. Dara ce Allah ya aiko mana, ba yadda muka iya. Makomar zaman wurin bai dame ni ba, kamar yadda aka yi, ya samu cikin nan. Ta ya za a yi a ce, ina da ciki har wata uku. Bayan ban taɓa. Khadija. Ba zan yi hukunci da kaina. Zan yi amfani da shari'a addinin kamar yadda kika sani. Auren mu ya haramta. An ba auren matar ciki. Sai da ta haife tukun. Kai ma kenan ka yadda cikin ne da ni. Ba da zaɓi Khadija. Saboda likitoci har guda uku sun tabbatar da haka. san mai da ke gida gari na tabbata idan da cikin nan nan da wata biyu zai bayyanar da kansa ki haƙuri karija. san mai da ke gida ya so da ni da ke da iyayen sai mu sanya za mu bullo al'amarin burina na yi rayuwa da kai shekara da shekaru amma a yau ya ruguje shi da matan fil

Yaya? Na shiga uku Wata masifa ta same ni ban san komai ba. Wallahi ban san komai. Aliyu, me ya faru ne? ya faru kuka zo kuna kuka a daidai wannan lokaci Aliyu? Bayan jiya-jiyan nan aka gama watsa daga bikin ku. Ba lafiya ba abba, wani rikitaccen al'amari ne ya faru da mu. ni dai ban sanya akai ba amma wataƙil khadija za ta iya sanin abin da ya faru na faɗa maka ban san komai ba ka kika yadda da ni na yi maka rantsuwa na yi maka magiya har na gaji ina faɗa maka ban san komai ba ba da zaɓi ne khadija shaida ta gan bayana babu yadda za a yi na wanke ki daga zargi washin ne yake faruwa ne eh, gaya mana me yake faruwa hmm? da Khadija e, e, da garin bika ji ga tudu kaɗan e, babu cewa shi ne Khadija menene ya faru? Alhaji, shi ya kamata ka tambaya watakila shi ya fi ta sanin me yake faruwa. Aliyu wa me ke faruwa ne? yau da safe khadija ta tashi da amai sai da ɗauke ta zuwa asibiti domin mu je mu karɓi magani amma da muka je asibiti likita ya gwaje-gwajensa shine ke sanar da ni cewar khadija tana ɗauke da ciki wata uku ciki ciki wata uku kwarai kwa ciki wata uku wannan ba gaskiya bane gaskiya wannan ba gaskiya bane ƙarya ne kai ma da ka yadda baka kyauta ba kuma kawai daga faɗan haka sai ka cintumo ta ka kawo ta gida ban yi gaggawar dawo da ita gida ban ma ni kaina na kasa amincewa da wannan al'amari sai da muka je asibiti har guda uku da ita domin a tabbatar da wannan abu amma da ƙarshe abokina da tunasa ya tabbatar min da cewa tana tare da wannan juna biyu wata uku Khadija Khadija garin yaya haka ta faru Hmm? dan me ki bata yawon bakin ki kina tambayar ya ya ya hakan ta faru ai sun fi kowa sanin yadda al'amarin ne faru kuma idan ma Khadija tana ciki wata uku ai duk duniya babu mai cikin nan sai kai ni abba wallahi ba ni bane ga ta nan a tambaye ta yau ban da bukatar in tambaye ta tun da Khadija take ba ta taɓa tsayawa da wani saurayi a duniyar nan ba sai kai shakka babu domin kotanni hudu da suka wuce khadija babu inda take ɗara daga cikin gidan nan sai dai in kuna tare da ita ni ba ni da wata shaidar da za ta tabbatar da maganar kawai dai abin da na sani shine ni ban taɓa sanin wani ɗa namiji ba har na yi aure kai rufe min baki sha sha sha idan ba shi bane waye na ce ki faɗa min waye Ban sani ba ba. Ban sani ba. hakanar banza maganar wuri. Ta yaya za a yi ciki? Ba ki san waye miki ciki ba. Um, Aliyu, ka san abin da nake so da kai? Ka ɗauki matarka ku koma gida bakin ku aleku ku rufa wa kanku asiri ku rufa mana asiri ku koma ku je ku ci gaba da renan ciki har Allah ya sauke ta lafiya wannan ne abin da nake so da kai ba nawa bane abba wallahi ba nawa bane kuma ita ma shaida ce amma sama da shekara guda kenan ka kowa sanin cewar babu mai zuwa ya ganta ba ce kai ka kuma san kai ne saurayi ta da farko da ta taba yi duk na da wannan abba ba musa ba amma ciki ba nawa bane ba ni sauraruwa da kanta ina son ta amma ba zan iya zama da ita ba saboda shari'a ta haramta aure da ciki shine dalilin da ya sa na dare ta saboda a yi bincike a gane cewar ta ina wannan al'amari ya faru I shouldn't ba sa son kishiya malam ya za da daɗewa muna tare da mijina tun bai da komai eh, mu sha ko mun ci ko ba mu ci ba Allah ne kawai ya sani eh, sai yanzu da ya shiga cikin daula sannan zai je ya kawo mun wata watan ma wai ba ita kadai ba da ƴaƴanta gaskiya malam ba zan iya ba kai min wani ba kai kai kina nufin a dakatar da shi daga aure kenan ni ba ma a dakatar da auren gaba ɗaya ba a hana shi aure gaba ɗaya kwata-kwata daga ni sai ni sai shi tal Dauda. kika ɗauka? mijinki ba a zaune yake ba a tsaye yake saboda haka sai an yi masa aiki mai wahala kafin nan a samu a shawo kan shi yanzu malam tana ganin abin zai yiwu kuwa inda za ki karbi irin aikin da za mu zo da shi me zai hana wallahi malam zan yi komai ma mutuwa za ta yi ta mutu ni ba ruwa na eh? ba na sanya wurin nan <laughs> ai ba za a fara kisa da wuri ba akwai aiki da za a yi miki zamani duniya abar ta ba komai kin ga wannan akwai abubuwan da zan haɗa miki a ciki sai ki wanka da shi to amma fa akwai sharadi ba ke za ki wankan da kanki ba ni zan miki wankan shuɗewa za ki tsirara musulla miki wanka duniya a bar ta ba komai lahira a ce gidan komai lahira na ne gidan komai duniya a hmm? idan aka yi wankan kuma zai daidai yadda na nake ƙwarai kuwa yarinya to a yi wankan ba komai <laughs> kin ga wannan garin magani so uku ake wanka da shi kuma in aka yi miki wannan wanka har abada zai ji ba shi ba wata ƴa mace in baki ba zai liƙe miki tamkar yadda jariri yake liƙewa baba shi zai liƙe miki zai manne miki ke bari gaya miki sai kin ji ma ya ishe ki a ba zai ishe ni ba ba zai ishe ni ba a ah, ba zai ishe ni ba mijina ne ba ina son shi ai ni ba zai ishe ni ba kuma kai ko ka yi min wanka ma ba da ma ai uba yana yi wa shi wanka <laughs> kwarai kuwa tabbas kata abin da nake so da ke za a yi miki aiki ki gum ka ah, a to ai wankan ne Salamu alaikum. sun dawo alhaji ai na ga ku faɗa min zancen da nake so in ci ciki ya tabbata wata uku kuma gaskiya aka gaya mana ba ƙarya ba in zan yi bincike hanya a sauƙaƙe zan samu mai rakiya ya ce ya murtuke yanka ya bawa kowa sannan ya ilahu shi in ya so ya kan fitar da ɗawa uba ga kowa ku ɗauna na Hauwa ta zo duniya da adamu ne ba uwa da kowa kuma kansa adam ya zo daga ba uwa ga uwa uba uba har ya fi da kowa sannan annabi isa uwa ya ce da ba uba ya zama ji a gaban ka zo ka same ni gida ina son ganin ka eh. sai ka zo Allah kawo ka lafiya. Ce da lallami sannan da hankuri kana da bincike aka ci kuɗa na kowa. Jimai. a duk duniya babu mutumin da ya taɓa kaɗaicewa cewa daidai na awa ɗaya da khadija in ba aliyu ba kuma ke da kankin kanki ke san irin tarbiyyar da muka yi wa tabbas a sabili da haka duk duniya babu wanda yake da alhakin yi wa ciki in ba aliyu ba kamar yadda na faɗa maka ka ɗauki matar ka koma gida ku ci gaba da zama har Allah ya taimaka ta haife maka ɗanka ku ci gaba tarbiyyatar da shi ba zan iya ci gaba da zama da ita ba har sai lokacin da ta haife abin da yake cikinta Aliyu kar ka amince cikin nan naka ne duk da da ina son Khadija kuma duk abin da ta haifa zan iya kallon sa a matsayin na amma ba yadda zan yi na danganta jinina da wata zada ba ciki na bane don haka ba zai taba zama dana ba idan kai haka ka bar da zaɓi ɗaya tak wanda ya rage mu domin na tabbatar maka akan wannan maganar zan iya zuwa kotu na tabbatar kuma kotu dole ta danganta ɗan nan da cikin nan da kai domin kai kaɗai ne ɗaya tilo da aka santa da kai kai kaɗai ne mijinta ko ta abba bai kamata kai maganar nan ko ta ba aliyu dole ne a nema wa cikin nan mai shi kuma ba zan ji kunyar kai ga kotu akan wannan magana ba na baka zaɓi idan ka amince shi kenan idan ko baka amince ba mu hada kotu eh, eh, tuba na ce kafin eh, laifin da rabbana zai ajinu wacce rana mai wuya da tsayuwa domin gamo da ke zai zan masa da kake ramin da sassaƙe ya zubar da caccake na kayar da ba a nutsuwa Ɗa'a a rabi bika ji ga tudu kaɗan ha babu wanne cewa shi ne bin iyaye. alhaji ba ka ganin kamar mun jawo kan mutunan asiri ne idan har muka kai magana nan gaban kotu jimai ki sani fa cewar idan muka bar maganan nan muka amince ta cigaba da zama da mu ba tare da mun ɗauki wani mataki ba sanin kanki ne ko ba daɗe ko ba jima za ta haifi abin da ke cikinta kuma tilas ke da shi haka ne alhaji ni ma na goyi da bayanka kuma ka san sha'anin goman mutane yanzu haka wasu daga cikin na sai waya suke ta bugo wai su sani lafiya ta dawo gida su kuma yaran su sannan ya ilahu shi in ya so ya fitar da dawa uba ga kowa Ku ɗauna na Hauwa ta zo duniya da Adamu ne ba uwa da kuwa. Kuma kansa Adamu ya zo duniya da ba Khadija. Wallahi ba ƙarya na maka. Ni ban san yadda aka yi ta faru. Na yadda da ke Khadija. Na faɗa miki tun farko na yadda da ke. Ma dai har yanzu ina tunanin akwai wani abu wanda ke baki san shi ba. Kamar me? kamar me kenan ali ba yadda za a cike samu ba tare da tarayyar namiji da mace ba don haka dole ne kin taɓa saduwa da wani namiji <laughs> ta yaya aliyu ni tunani na bai taɓa kaiwa wajen nan ba tun da na zo duniya ban taɓa ganin alamun wani namiji ya sadu da ni ba ban san ya aka ya ka wallahi ban san komai ba sai jiya ita addu'a Khadija Allah ya bayyana mana sirrin abin da ya faru soyayya ake yi wa kana ina ina cikin daki ɗakin da nake ganin shi kamar kurkwa yanzu wallahi Khadija ba abin da nake gani sai bakin duhu soyayya ake yi wa komai ilimi yakan yi ma komai duniya rashin ta ba komai sutura takan zama maimai rayuwa cikin takwai komai waɗannan kuɗaɗe na baki ne domin ki gyara-gyara hannu saboda lokacin auren nan ya matsu duk wani shiri na waje na riga na gama abin da ya rage mun shine shirye-shirye na cikin gida addu'an nan da kika saba yau. Ki daina kuka, na gaya miki tunda kika zo wajena. Ai batun kuka ya gari. Ni na ɗau alƙawarin zan share miki hawayenki. Daina kuka. Malam kullum haka kake faɗa. Cewa kai daga an yi wankan nan so ɗaya ma aka fara yi. Zan fara ganin aiki. To an yi wankan so bi sauran so ɗaya. To yanzu an ce ma auren sauran wata ɗaya. a ɗaura auren ni ba abin da na gani malam wallahi tallahi malam ba zan taɓa yadda na haɗa mijina da wata ba idan ya aure ta jini na ne kawai sai hau malam ko in kashe auren ko in kashe kaina kawai huta aurenki ba zai mutu ba kuma ke ma ba za ki mutu sai kwananki ya kare kuma na sha gaya miki mijin ki ba a zaune yake ba asirin da za a yi ba cikin shi shine aiki don haka dole sai an sake wani aikin mai kwari a kan shi to malam tsoron me kake yi tsoron me kake ji ka yi aikin mana kuɗi kake so ne ina da shi zan bada yi aikin nan ba magana kuɗi ba ce yadda aikin yake ne da kyau, ki amince malam ko ma menene a yi in kisan kai ne ma a kashe na ba da goyon baya malam ah ba wanda za a kashe ba wanda za a kashe ka faɗa min malam menene abin da kake so wani bangare kake nema daga jikin dan adam zan nemo maka malam ka faɗa min wannan duk muna da shi abu ɗaya ne tak zai hana mijinki aure kuma dole sai an yi shi kuma matukar aka yi shi batun maganar aure har abada ta tashi zan yi rubutu akan alƙalami na idan kin amince sai mu kaɗaita daga ni sai ke so biyu ko so uku kin gan aka yi wannan aiki da zarar ya kusance ki so ɗaya to ba shi ba maganar sake aure ke bari gaya miki wani abu mutumin ma da ya bai shawara ya kare ya yi miki kishiya to ya zama abokin gaban shi duniya abar ta ba komai duniya alƙalam amma fa ba ina nufin wannan alƙalamin ba ka yadda <laughs> don ba mu da lokaci yaushe za a yi kuma a za a yi ƙarfe nawa mijin ke dawa gida duniya a bar ta ba komai mijina sa ƙarfe tara ko tara da rabi yake dawowa gida bakwai da rabi akwai masu shiga gidanki ni da gami sallan isha'i nake kulle gidana kuma ba mai shigo min gidana sai dan in mijina ya kira ni ya taho kan hanya yau magariba fari zan yi rubutu akan alƙalami na sai in zo kin ga asiri rufe sai in yi turarruka na a cikin gidan da 'yan binne-binnen da zami ba wanda ya sani amma dai ma'anar da ce ba ka da wannan cutar na zamani haram haram yarinya ni san ba da wannan cutar kuma kin ga wannan aiki in baban da ke ce ba kowa nake yau ba ke ma dan ya zama dole ne ba yanda zan kina buƙatar taimako ni ne da godiya mu dai haɗu mu taimaki juna Allah ya rufa asiri ya kuma biya bukata sai kuma gobe in Allah ya kai mu amma ba ki sani aikin gobe ba ya fi na yau yawwa kuma ga shawara kar ki sake ki yadda ya kusance ki ki bari sai gani ya bi cikin ki to sai abin da sai da safe

an ɗaura muku aure da ita a ranar da aka ɗaura muku aure da ita da ta tare bayan ta tare ka gari ka dawo da ita cewa tana da ciki har na wata uku haka ne gaskiya ne alaga fata mara Aliyu kamar yadda muka samu daga bakin mahaifi khadija ba taɓa tsayawa da wani mutum ko wani saurayi ba sai kai kowa ya san da wannan har ranar da aka ɗaura muku aure har zuwa ranar su haka ne haka ne na fatima duk na yadda da wannan domin ba ka yadda da shi ba ba ciki na ne. saboda ban taɓa haɗa shimfiɗa da ita ba sai ranar tarewata kuma ita ma shaida ce Khadija kin ji abin da Aliyu ya faɗa ya ce ke da shi ba ku taɓa sanin shimfiɗar juna ba sai a ranar ko a garin da kika tare haka ne haka ne ta malam to kenan in haka ne kin san waye ya miki ciki kenan ni ban san komai ba malam ban taɓa kasancewa da wani ɗa namiji sai aliyu shine na farko kuma a daren ko a ranar da kika tare haka ne sau ɗaya tak a rayuwata Allah maɗaukakin sarki cikin hikima ta sa da ikonsa shi ya ƙaddara babu wani mutum a duniya da zai kasance shi kaɗai a haife shi ta hanya ɗaya kawai ba yadda za a yi mace ita kaɗai ta samu ciki mata don Allah mai iko na bisa dukkan komai akwai mutane guda uku da ubangiji ya halicce su ta hanyoyi daban-daban don hikima ta da iko nasa annabi isa alaihi salatu wa salam allah ya halicce shi daga mahaifiya amma babu uba kamar yadda babanmu annabi adamu allah ubangiji ya halicce shi babu uwa ba uba allah ya halicce shi da hannunsa kamar inda ya zo a cikin alkur'ani haka kuma kakar mu na hawa'u Allah ya halice ta daga haƙarƙarin annabi Adamu na hagu, karkataccen ƙashin da ke jikin haƙarƙarinsa na hagu da haka Allah ya samar da ita daga uba babu uwa to baya ga waɗannan ko in ka ɗebe waɗannan guda uku duk mutumin da kika gani a duniya yana da ubansa sauran kuwar mutane da kike gani babu yadda za a yi a samu ciki na ɗa har yayi yi ɗa sai an samu tarayyar mata da miji sannan ɗan nan zai samu Daka malama Khadija ki gaya wa kotu cikakkiyar magana gaskiyar wane ne ya miki wannan cikin wannan ne abin da kotu ke nema Da dafta fita malami ban san me zan faɗa ba duk wani abu da zai fito daga baki na yanzu nan ƙarya ne in ba dai abin da na faɗa da farko ba sannan ya ila shi ya in ya so ya kan fitar da ɗawa uba ga ku. a tsari na addinin musulunci duk matar da aka samu ta yi ciki kuma ba ta da aure to ba a tsaya binciken cewa ta yi zina cikin shi tabbas sun shaidar cewa ta yi zina kotu za ta ɗage wannan zama har zuwa rana ita idan allah ya kai wanda kafin nan kotu za ta yi nata binciken za ta yi amfani da likitoci don tabbatar da cewar hadija tana da ciki ko ba ta da shi in akwai cikin to wata nan a kotu tana umartar khadija da ta ci gaba da zama a gidansu kafin ranar da za a yanke hukunci sannan kuma kotu za ta tabbatar da matsayin khadija ko zaman khadija a gidan mijinta e, e, garin bika ji, wanne